To jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na wasa mai kama da fada wato damban gargajiya kamar kullum kamar yadda aka saba sunana Aliyu Muhammad ni nake kawo muku wannan shiri a kowane lokaci a wannan rana gani tare da solar autan dan banza dan dambe daga bangaren Jamus kuma zai fafata damban kuɗi na naira ɗaya har naira dubu ɗari sa da garkon kurma dan dambe daga bangaren gurmada eh sola barkanka da wannan lokaci To, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ‘yan kallon kudu da arewa da gurmaɗa. Na kowa fatan alkhairi, wannan wasa muna yi ba ba ma yi ba. Yanzu dai wannan wasa za mu yi shi dama ina so ta ƙara haɗawa kuma gashi Allah ya ƙara haɗa mu. Wai Sola menene cikakken sunan Sola ne? Sunana Anas. Wanne gari aka haifa Anas? An haife ni a Kano, Rijiyar Lemo. To Sola ga shi damba ta haɗa ka na san kun yi dambe ba ɗaya ba ba biyu ba da shi garkon kurma. Ga shi damba ta haɗa ku ta kuɗi a wannan gidan damba ranar Ladi. Ya kake kallon damban? Wasu suna ganin kamar damban ta fi ƙarfinka wasu kuma suna ganin kamar a yanayin dambanka da wayan dambanka za ka iya damban. Ya kai kake jin damban? To gaskiya ni wannan damben bana wani fargaban ta kwata-kwata gabana bai fada da ita ba. Saboda ina jin confidence ne ma da na an haɗa ni dambe da shi. Tunda dama na mai kisa ɗaya. Damben neman fansa ne. Ko fargaba bana yi wannan damben. Allah yadda za mu lafiya mu tashi lafiya. Kuma Allah yadda ina saran da ƙwarin gwiwa zan ƙara buge shi. Sola ga dukkan alamu ko kuma da yanda na kalle ka sai nake ganin kamar jikinka Amace. ko dai ka tsorata da shigar garkuwan kwarmanatin wani ana ganin kamar kalar dambansa ba irin kalar yanayin dambanka ba ne. to wannan dai kai ka faɗa amma ni gaskiya jikina ba wani karaya ba tsoro ani ban tsoron dambe kawai in na faɗi na faɗi wai misali sola harkar dambe menene sola baya so ya ga dan dambe yi masa harkar dambe menene wanda baka so ga dan dambe yi maka idan kuna dambe da shi To gaskiya dai abin da bana son ga ɗan dambe ya yi. Duk da dai wannan abin da zan faɗa gidanmu ne, kuma da tun daga kan mai gidanmu aka fara ba wai kanmu ba. Wayo ne, in ka sa wayo to ni zan sa ma wayo, don na sa wayo wallahi har mu gama dambe naushi ɗaya ba za ka iya mun ba. Don ba zan ma baka dama in baka cas wai ka naushe ni ba ma. Amma in ka ce za mu dambe to za mu yi dambe. Aƙalla kun yi dambe da garkuwar kurma ya kai kala nawa? ba ma a nan gidan ba kawai a wurare daban-daban kun yi dambe da garkuwan kurma ya kai kala ko kuma ku taba haduwa da garkuwan kurma ba sai a wannan gidan to gaskiya dai garkuwan kurma ba mu taba haduwa da shi ba ina katsina ne ma na ga ya buge a watan dan bunza abin nan ya ci min rai dan hakuka ne da ido na wallahi abin nan ya kona min rai na ce to ni wannan bawan Allah sai na zo na ga waye garkuwan kurman nan ne saboda ni ban ma san shi ba kwata-kwata sai kisan da yawa wutan dan buza gani ina katsin hankali na ya tashi kuma Allah ya kawo ni a sa'a muka yi dambe ba ɗaya ba ba biyu ba na bige shi misali eh, shi garkon kurma kamar yadda kada kun yi dambe akalla ya kai kala sau uku ko ko sau hudu ne ko kai dambe da shi to gaskiya dai garkon kurma mun yi dambe da shi ta kai biyar ta kai biyar kai masa kisa daya na mai kisa daya to wannan damben da aka samu ku kai da shi damba ne na kuɗi kana ganin yanzu ma akwai nasara ko kuma dai kana ganin zai dau fansarsa ko kuma kana ganin za ka ƙara masa a yanda kake ji a jikinka an san dambe mace ce mai ciki eh amma a yanda kake ji a jikinka kana ganin cewa za ka ƙara masa ko kuma dai zai dau fansarsa to ni dai a jikina dai gaskiya banji zai bige ni saboda me ka san shi Allah na kafiri da musulmi ne annabi sai mai sallah wasan mu da ni da shi sai an tashi amma ina da ƙwarin gwiwa gaskiya ina sa ran zan ƙara mai wani kisan ne hmm. idan yanzu dambanka da sola ba ta yi kisa ba kana ganin kana burin a ƙara sa muku damban sannan menene ya sa ka fi jin menene ya sa ka fi son ka ga kayi dambe da shi garkon kurma to garkon kurma dai gaskiya ni a cikin 'yan dambe ma baya cikin 'yan damben da suke bani wahala ne kwata-kwata saboda mun yi ba ɗaya ba ba biyu ba ya san ni na san shi ba wanda zai layance wa kowa wani abu kawai sai an tashi wasa Allah ya ba mu rabo sa'a azance kawai idan yanzu aka taka dambe sai garkon kurma ya buge ka za ka ɗau dara ito eh haka ne kaddara musulmi ta kace in ta ci kafiri gaskiya ta yarda saboda ni yanzu ko yanzu muka taka Garkon kurma ba fata ba ya buge ni. Dan koli ya ci riba saboda duniya ta shida ni na fara buge shi a cikin yara ma da ke cikin garin Maraba. Wasu suna cewa kisan da kai garkon kurma kamar duka ya kai ya zame ya faɗi. Haka ne? duka ne? A'a gaskiya ba ba wai duka ya kawo ya faɗi ba. Ya kawo dukan farko na cire jikina. To garin ya ƙara tasowa na same shi a jijiyan wuya ne ya dafa. So ni bidiyon ma ni zan iya kawo mutane. saboda rili duka ne ya buge shi ba wai shi kano shi ya faɗi ba mutane suna kallon cewa kamar ƙarfinka bai kai kai dan ba da garkuwan kurma ba zuciya ce take kaiwa ka kama garkuwan kurma ko kuma kai kana ganin ƙarfinka ya kai to na ce karfi na bai kai ba na yi ƙarya na ce ya kai na yi ƙarya kawai dai in kana da zuciya kuma duk abin da kake ganin an fi ƙarfinka a gwada a gani an fi ƙarfin naka ne ko ba a fi ƙarfin naka ba mm. amma ni tun da ya buge a watan dan binzako na ji ƙwarin gwiwa ni in ba dan ba nake da shi ba ma ni gaskiya ban cika da a gurin autan dan binza ba idan yanzu a ƴan damben ma wane ne kake ganin ya fi maka cin mutunci a dambe wanda kake ganin kana da buri ka ɗau fansa wanda kuke gani kake gani ya ciwa jamawa mutunci wala masu gidajenka ne wala abokanka ne wala kuma dai wasu abokan hudarka ne a dambe wanda kake gani ya ci muku mutunci a harkar dambe a bangaren gurmada waye kake gani kana da cikin sa to gaskiya ina da cikin mutum uku ne a gurmada na farko to na farko dai a cikin dai matasa babu kamar manu shagon garkuwa shi ma ka ga mun gidan ba gidan nan ba kisa so biyu amma me na takure shi na takure shi ya ki bani dambe wai har cewa yake turo ni ake man zuwan kama shi na ce ni babu wanda zai turo nan kama ka tunda ni yanzu na fi ƙarfin wani ya zo ya ce kai je ka kama wa ne. saboda me ashe za a iya cewa sola je ka shiga wuta je in shiga kenan tunda ya buga watan dan buzza gaba na Kano ne kuka ne kuka na gaji na dawa lawashi kanshi to sai wai da biyu sannan na biyu autan na Aisha shi ma ina Katsina ina Kano ne lokacin autan dan zai ce za su yi ban kuɗi da shi da autan na Aisha hmm. nace ni duk ban san su ba wayannan gurma dorin yana zuwa kawai na ji labari wai ya bige autan dan za na kalli bidiyon nan shi ma ha hawaye ne gaskiya raina ya baci da ban nan sai waye na uku gaskiya na uku na uku babba ne amma me shi gaskiya akwai lokacin da lahadin da ta wuce ne na kama dambe ya hana dambe raina ya baci. na ce to shi tunda ya hana ni in yi to shi ya daure mi damben mana shine garkocin do gaskiya ya tsoka ne min ido saboda mugayen kisoshin da ya rinka yawa wutan dan buza bana raina ya ɓaci na ji babu daɗi kuma yana nan da alwashi in Allah ya yarda ko ko zai bige ni ma zan jajirce ni zan ina da ƙwarin gwiwa ni wallahi ma muka taka dambe ni ba zan ji wani fargaba ko zan faɗi ba kawai faɗuwa guda ci. menene yasa ka fi jin cewa waɗannan mutum uku a harkar dambe eh, ukun nan sun fi maka illa a bangaren jamus ganin cewa kuma akwai 'yan damba da yawa wanda kila sun wa masu gidajen ka mugayen kisoshi amma ka zaɓi mutum uku a cikin bangaren gurma to gaskiya dai a cikin matasa da wayannan mutum biyu a wutar na aisha ma na shagon garkuwa gaskiya sun dan fi ne min ido saboda me ba su kai ba su bige a watan dan bunza ba amma me ita dan bai mace mai ciki ce ba san me za ta haifa ba yanzu kana da burin ka daukar watan dan bunza fansa kenan gaskiya dai ina nan kan bakata wallahi kowa ya shirya dan ni Allah da na zo gangara na shirya dan bi ko da waye sola a bangaren dambe bangaren gurmada da kudu a aje gidanka bangaren gurmada da bangaren kudu wane ne baka so kaga ya faɗi saboda tsabar mutuncin da kuke da shi a bangaren kudu da kuma gurma. gaskiya zan faɗi wani magana guda ɗaya wanda 'yan damben arewa da na kudu za su iya jin haushi na ko 'yan kallon arewa ko na kudu za su iya jin haushi na magana ɗaya ce kan dogo mai tafasara ne gaskiya ni bawan Allah nan tunda nake dambe nake kallon dambe maka in fara dambe ban taɓa ji ya burge ni ba amma me zaman mu da shi da muka a maraba na fuskanci ba shi da matsala kwata-kwata ni yanzu a duniyar dambe ma gaskiya ba zan boye ma ba ka cire autan dan bunza ka cire autan mamman ka cire ramadan ka cire alasan gaskiya babu wanda nake so sama da bawan Allah nan ga dan Ali nan a gan su su biyar din nan ka cire su wallahi ba wanda nake so sama da mai takwasara baka so kaga ya fadi. ito in ce ma ban so naga ya fadi, hmm. na yi ma ƙarya saboda ni jamus ne eh. amma kuma eh. dogon mai takwasara mutum ne ya san mutunci kuma ya san halacci saboda me ni ban taɓa ganin dan dambin da bashi da matsala ba gaskiya dogon mai takwasara na mai salut ya burge ni a rayuwa eh sola me za ka rufe mun da shi cikin minti ɗaya to ni dai babu abin da zan ce sai dai in ce ina wa eh, ciyaman Idris Ɓanɓarewa godiya da wannan dambe da ya sa kuma Allah ya ba mu sa'a ƴan uwa a taya mu da adda don wannan damban ni dai kawai zan yi ta ne da yaƙini eh, ina neman nasara ne ƴan uwa a taya mu da adda to masu kallo sola autan zake munza kenan muka tattauna da shi a wannan shiri namu na mu tattauna a kuma damban da zai fafata a ranar ladi tsakanin sadagar da garkon kurma a wannan gidan damban Idris Bambarewa da nan maraban yanya masu kallo za mu ce kada ku bari a baku labari kada ku bari kallo baku akwai dambe shahararru wanda za a fafata tsakanin dogon Messi daga bangaren Jamus da Buhari Shagon Yalo daga bangaren Gurmada sai damban shi Sola Autar dan banza wanda zai fafata da garkon kurma daga bangaren Gurmada sai damban Autar na Aisha wanda zai fafata da Bahagwar Ramadan shi ma daga bangaren Jamus waɗannan shaharrun wasanni su ne za a fafata a wannan gidan dambe ne da su da ke nan marabanyanya masu kallo sai kun zo sai mun ganku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa